sallallahu alaihi wasallam yace gashi kaga a lokacin da manzon Allah ya tafi yaƙi da ya dawo sai da suka tsaya a bayan gari tukunna ya tura a sanarwa da matan shi a gida sun zo domin su kinsa sannan ya karo su gida kuma ya ɗauka yanzu ka daina damuwa ka saki ranka kamar ruwa a randa a <laughs> ah, jaji ki ce ke ustazi ya ce a fakaice eh. <laughs> amma fa gaskiya ke mai dabara eh. don irin wannan daren mikiya da yake kwatsam da wata rana fa za a samu matsala Allah wallahi ya ba zai sake yin haka ba baby hmm. ah, baby oh, oh, oh. sanda zuwa yawan ina ta kiran wayan ki bana samu da na sauka airport nake ta kiran ki amma ina ringin ki kai dagawa ya hakuri ya hakuri waya na ya faɗi ban san inda yake ba shi yasa na tura driver nan tun da safe ya je ya dauko ki ai <laughs> ya hanya tun lafiya lo. mummy wai wannan <laughs> cousin ɗinki ne daga ɓangaren 'yan uwana da maman shi ta mutu tunti ne ki san shi ina wani lafiya na gaji ga bebi na tana makaranta a abuja ne sai an yi hutu take zuwa gida wannan ya tabbatar min da lalle ilalla ba ban yi asarar kudin makaranta da na biya ba oh, wai daidai eh. haka ba wallahi ko ta burge sosai ko ni kaina sai da na yi tunanin a dan shirya mata yar ƙwarya-ƙwaryar liyafa ah, ai da haka ne so da ba biya ni kaina sai in bada nawa kasan wajen shirya haka <laughs> gode ka eh, eh, mhm. um, sai magana ta biyu mm. wani yaro na zero eh. na jarraba shi ta fannoni daban-daban mm. a tashirin gaskiya ni dai ban ga sau ba digiri kika ce na da shi bane ne gaskiya kwa to ki karɓa min takardun makarantarsa sai in nema masa aiki amma ka kyauta alhaji mun gode wallahi daman tuntun ina ta tunanin haka amma tun da hakan yi mara mun gode laisaka <laughs> to magana ta biyu zan ce ne ko ta uku hmm. a takaice dai magana ta gaba eh. ina so in haɗa sha'aure da yarki baby sannu amma gaskiya alhaji isa abin nan to ba isa ka sani saba ana ta riga dare to amma kuma idan na sake zan iya rasa jirgin nan da sati daya a na sani hakika ba karamar asara ce zan yi ba to kaga isa abinda za mu yi da kai bara na lallaba ita lubuna kana ji ba ni kamar minti ashirin insha Allah ba ah, <laughs> da la'a a ah, gargajiya ah, ka wannan ganin zuwa insha Allah eh. Eh, a falon ne? Mm, ni kaɗai ce yanzu a nake shirin zuwa wurin kan hira sai kuma ga kaya ya tsinke a gindin kaba ko sai ga na shigo ina hajiya ne tana ciki? sun fita tare da daji to yayi nazar in maka wata tambaya mana ina jin ki mata. yan matanka nawa ne a garin nan kan wata kenan baki da dama amma me yasa kika min wannan tambayar a'a yanzu ka fara gaya min sannan sai in faɗa maka to gaskiya ni dai ban taɓa yin budurwa ba hasali ma ban ma taɓa yin soyayya ba gaskiya sai ki bani amsar ta wa tambayar a'a yanzu a ce namiji handsome guy kamar ka ce babba ka da budurwa ko dai ɓoye min kake sanyi ne rugaya ban yi miki ƙarya ba Bana soyayya kuma ko da a ce mata ma suna sona to ni babu wadda na taɓa kallo na ji ina santa ko lokacin da nake makaranta na tun daga secondary har zuwa high institution ban taɓa yin soyayya ba amma a gaskiya matar ka za ta mori domin ita kaɗai za ta zauna a cikin zuciyarka ba tare da abokan hamayya ba a gaskiya irin ku sun furke aure domin ba sa kalle-kallen abubuwan da ba su dace ba a titi Rukayya na lura da cewa kamar ke malamar soyayya ne. To yanzu ke za ki faɗa min samarin kina. Ni ba da saurayi. <laughs> A a Rukayya. Kada ki min haka. Bayan ina ganin samari suna layi suna shigowa gidan nan kina hira da su. Har a cikinsu ma akwai wani wai shi um, aminu ne ko Ni ma fa irin ka ce. ba na soyayya idan har ka ga na fita ina zance da wani to sai dai in momi ce ta matsa mu. Akwai wani Assalamu alaikum. Wa ah. Kin yi min aikin da na saki? Na gama. Mun. Mm, mm. Yayin Nazir da gaske kwazin ɗina ne? Da yake na taɓa miki ƙarya. Yana da kirki sosai ya sha bamban da sauran maza ya iya kalamai masu daɗi irin shut up! Mai shuru. Rikaya, yaushe ka fara rashin kunya ban sani ba. Romy kin manta shekaru na ne? I'm 22 years ya kamata a ce na san abubuwa sama da wannan ma. Na aramta miki ki bi ta inda yake. Kakki koma kulawa da shi. Na kana ina? Da zo ina wanka. Mafi yanzu ina fara wani cin haka. tambaye ka wani abu ne. Ka taɓa yin soyayya kuwa? Ka faɗa min gaskiya. <sighs> Gaskiya ban taɓa yin soyayya ba. Hasali ma idan na ji wasu suna maganan soyayya sai su rinka bani mamaki kana nufin ko a kaina baka je baka taba ji kana suna a ranka ba eto eh hajiya wasu lokuta idan baki kusa da ni sai in ji ina misin ɗinki ina so in ganki haka yana ɗaya daga cikin layin soyayya ita ce mana amma na ji daɗi da ni ce na fara shiga cikin ranka ka san abin da nake so da kai ina sauraron ki ina so ka daina sakarwa da ya fuska a cikin gidan nan don haka ka daina kula ta har zuwa lokacin da za a aurar da ita lafiya Alhaji ya gana a falon na shigo. To sai kin fito. Ka daina min hira ka mai daɗin saurari. ka kuwa san yadda nake ji a raina na tabbata da ka san yadda nake ji a raina da ba za ka yi min haka ba gaskiya abubuwan ne sai a muna magana ka ba komai ba komai na ce Allah ki rabu da ni mami za ki fita yanzu an raka ki yanzu ne zan dawo gurguwar na ki tsaya daga nan ya isa kin ga gidan ba kowa sai ki koma ko ka a zama wani zai ta faɗa in yanzu ki ce mishi na zo ko sai na ƙara dawa. ka san menene ya abas dama akwai wata magana da muke so ne yi da kai ina jin ki ina so in tambaye ka da Allah ka taɓa ganin yayin Nazir ya tsaye da budurwa sun yi magana ni a gani na kamar yayin da ba shi da lokacin 'yan mata me ka wannan magana rigaya akwai wasu abubuwa da nake ji game da shi baka taɓa ganin wasu abubuwa tattare da shi ba idan muna hira ko ɗaya kin san kika fuskance ni ban cika shiga mu'amalar mutane ba amma yana da kyau da kin daure kin gaya min gaskiyar abin da ke ranki game da najin a gaskiya ina son yayin nazir matsalar ka kenan wallahi abbas jan magana sai ka ce mata dan allah ni dai ka sanar da ni kawai abin da ban sani ba fakat hmm. nazir ka san riƙayya tana son ka kuwa wata rikayar riƙayya dai ta nan gidan riƙayya ya gidan alhaji muktar da hajiya libna ita ce take son ka so kuma so mara fasali wanda zai za ta iya aikata komai a kasan da take maka hawayenta yana zuba a kanka kuma ni na tabbata za ta iya komai akan ta mallake ka a matsayin mijinta abbas ka tabbatar da duk waɗannan mangan da kake faɗa da gaske ne ba tsokana ta kake ba na taɓa maka wasa irin haka ne ai na gaya maka idan wannan magana ta fashe wallahi warin ta sai ya addabi kowa ka zama mai so biyu kana son uwa kuma kana son ya me kake tunanin zai faru ka ga magana ta ta baya ta fara bayyana tun yanzu ko <laughs> abbas ba na tsammanin komai da zai bayyana sai farin ciki da alkhairi ban fahimci abin da kake nufi ba nazir maganar ka mai harcin da muci to kai ya ka gani tun ranar da na fara ganin rukayya sai na ji ruhi na ya tsinduma ƙaunarta sai dai da na kula da tsadarar da ke tsakanin da ita sai na gane cewa wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa amma yanzu da ta bayyana da kanta kaga faɗuwa ta zo daidai da zama kenan don haka ni ma ina son rukayya kamar yadda take suna kuma kamar yadda za ta iya yin komai a kaina ni ma na sha alwashin zan iya yin komai a kanta domin mallake ta matsayin mata amma ka san abin da kake faɗa kuwa yaya za ka yi da mahaifiyarta zil? kai dai zuba ido kawai kai kallo <sighs> this is the beginning of the game ki daina wani noke-noke kina ɓoye abin da ke cikin zuciya ki fito ki faɗa mu irin kalaman da kika faɗawa ba su faɗa abin da ya gaya maka haka ne wasu na maimaita maka ai waka a bakin mai ita tafi daɗi idan na ji daga bakinki zan fi yadda da abin da ya faɗa mu wai daga sai kina so na wai baya ɗaya daga cikin abubuwan da kunnuwanka suka jiye maka E, na san ina son Nazir kuma ina fatan ya kasance mijina. Gaskiya na ji daɗin kalamanki. Kuma su ne kalaman da ban taɓa jin irinsu a kunnuwana ba. Kuma ba zan ƙara jinsu ba har abada. Har kalmar shafa fata a auren? Mm, kuma fa haka ne. To, na yadda waɗannan suna da muhimmanci. Amma dai, na ji wannan. ba kuma zan ƙara jin irinsa ba amma kuma zan ci gaba da ji daga bakinki kin yadda yanzu <laughs> haka ne masoyina amma me yasa kwana biyu ka sauya mun ka canza ka koma kamar wani horo ki daina dawo da abin da ya wuce gaba ki manta da abin da ya faru a baya ki ɗauka cewa wannan wani tubali ne na ginin soyayyar kuma kar ki ƙara dawo da shi kin jirga yata tun yanzu har na zama taka? Awa, to me ya rage? Babu abin da ya rage illa kawai mu jira alhaji ya dawo mu sanar da shi halin da muke ciki. A'a da wuri haka? To ai Hausawa sun ce da zafi-zafi ake dukan garma. Sannan a bari ya huce shi ke kawowa da rabon wani. Ni fa abin da nake tsoro guda ɗaya ne shi ne kar wata mace ta ganka ta kwace min kai domin duk mace ta ganka sai ta kyasa. <laughs> Rukayya kenan abin kuma har da zaulaya ne. Ça. shi gidan nan daga ganin shi sai a ce za a hada shi da yarinyar guri na ba zan dauka ba ba zai yiwu ba. Amma ke fi kika kawo yaron nan guri na. Kika ce min dan gidan ƙanwaki ne hama. Kika ce kin yarda da shi kika bashi shi wuri a cikin gidan nan. Sannan kuma yau ki zo ki ce wai ba ki san daga inda yaro yake ba. Shikenan dan yana da alaka da ama? sai a haɗa shi da rukayya ba zan taɓa yauda ba har idan ina da haƙƙi akan rukayya ba zan ɗauka ba don wannan maganan ba mai yiwuwa ba ne amma bar zancen a kuma na san rukayya tana da wanda take so kuma za ta tsanar da kai da bakinta to wajen allah tun mai kawo wannan tashin hankalin libna masoyina kada ka yi haka ta san kai kaɗai ne tak a cikin zuciyata Na ce da wa kike waya? Eh. Da wa kike waya? Nazir ɗin uwaki? Nazir ɗin ubanki? To tsaya ki ji. Dama na zo ne miki dai. Idan babanki ya tambaye ki, wa kike so? Kada ki kuskura ki ce mishi Nazir. Ki ce mishi Amina su tsoron ki kike so. Idan kika ce miki shi Nazir, za ki gamu da ni. mami ke me yasa ba kya san mu'amala ta da Nazir bayan kin ce dan uwanki ne kuma kin san asalinsa to na janye ni na faɗa kuma na janye nazir ba shi da asali dan iska ne tsincacciyar mage ce ba ta mage in kuma kina so ki zauna da mara asali shege ɗan iska to shi kenan nazir dan momi ƙarya nake miki kenan da yake nema ƙaryaciya ce na sha miki ƙarya ni na kawo nazir gidan nan kuma ni na ce ki guje shi kuma gudu ba wai gudu hakan nan ba gudu sosai na famfalaki aminu shi zai fi dacewa da ki ba nasar ba sauran kuma ba na kunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku anya kuwa wannan magana gaskiya ne shi da kansa fa nazir ya sha gaya min cewa zai je wurin danginsa ko wurin mahaifiyarsa ko mahaifinsa allah ka sa wannan magana da umma ta faɗa ba gaskiya ba ne wannan maganar ba ta da makama ballanta na tushe kuma ni ban taɓa sanin irin wannan abin a kaina ba saboda ni mahaifina a hannuna ya mutu a lokacin na secondary school mahaifiyata kuma bata daɗe da mutuwa ba sannan lokaci-lokaci ina zuwa gidan dangin mahaifina da suke cikin garin nan idan kin shirya kowane lokaci ne zan iya ɗaukan ki in kai ki domin ki gansu sannan iyayena ba ni kaɗai suka haifa ba sai dai ni kaɗai Allah ya bar musu ana da daɗi wannan amma ba ka ganin cewa momi za ta iya kafa wa dadi hujja kamar yadda aka yi min a baya wallahi dan na kai zuciyata nesa da tun na sallama soyayyarka hakan ba zai taɓa yin tasiri a gurin mahaifinki ba ko kin manta cewa shi namiji ne tsayayye shi ne yake da iko da gidansa idan kuma har an faɗa masa haka na tabbatar da zai tuntube ni ni kuma zan gaya masa cewa ba haka bane na gaya masa zai bincike a kai Rukayya, ka tangan da na miki da yaron nan sai da kika zo gare shi ko? Yanzu, mummy. wani irin laifi na ya miki kike mishi wannan sakayya tun da na cikin gidan nan ban ga abin da na ya miki ba yana miki biyayya yana girmama ki tamkar ɗan da kika haifa da cikinki me yasa kike mai haka mu ki shiru ke za ki faɗa ma abin da ya dace da wanda bai dace ba wuce kafin miki nan duka kai kuma ɗan alakka fasa a cikin gidan nan har idan ina da numfashi ba za ka aure diyata ba Rukayya! Rukayya! Kika ya wannan kuma sabon iskanci ne ina ta kiran kiki min ban sa kina ji na? ya ina kike? Kina ina? To shi ke. Lafiya? Mun shi take kira na. Kaga kai hankuri idan na koma gida zan kira ka. daga ina ke zo nan watan rika ya baki san kina jin magana na watan kin zama mai taurin kai daga ina ke daga ina ke watan kin zama mai taurin kai ko ina nuna miki annabi kina rantsa ido na ce miki ba na son ganin ki da yaran nan ba ki ji. eh yaron nan yi da mutunci matan banza yake nema baki ji ba eh ai ina guje miki halin shi ne na banza to shikenan tunda ba za ki ji ba kullum momi sai kin ambaci aibin nazir ni kuma har yanzu ban taba ganin aibinsa ba kin ce ba shi da uba kuma yana da uba kin ce barawo ne ba a taba kama shi ya dauki kayan wani ba dan Allah momi ki bar shi haka mana na aure shi insha Allah. Tunda alƙibla ta nuna saurayin ga yarki ya ce, sai ki haƙuri labina garkita da jijiya ta wuya. Tabbita, amma lallai wannan yaron ɗan akuya ne. ya manta duk alkhairin da kika yi masa amma da abin da zai saka miki da shi kenan to ina mai tabbatar miki ya kamata ko da zaki rasa numfashinki ki tabbatar kin hana auren nan kaɗaice da ke sannan kuma ya kaɗaice da ɗiyarki ko a musulunci bai halatta a yi haka ba. Yanzu ya ci amana ta. Amma idan ta kai cinki da ɗaukar fasanki ya tsaya akan kuka kawai amma kin zama lusa lusana. Waye gaya miki iyakacin nan zan tsaya. Wallahi tallahi idan ina raye babu shi ba auren nan. Kuma ma ne neman da na miki kenan. Don ki ban shawara abin da ya dace tunda na yi rarrashi da magiya. shiga uku. Malam, dan Allah, ko da a ce akwai auren nan a tsakanin su ina son ka lalata shi. Domin na san zaka yi Wannan abu ne ba mai wuya a wurin ka Tabbas abin da magani ke. Amma ina tabbatar muku cewa za mu iya yin komai don mu ga mun lalata abin. Matsalar ɗaya shi ne za a caje ku mako don kuɗaɗe wanda za a yi amfani da su wurin rauhanan da za su yi wannan aikin. wallahi malam zan ba da ko nawa ne ni dai fata na in ga an fasa auren nan kuma shi na jirgin a daura mishi bala'in so na ya ji duk duniya ba wanda yake so ya gani an ba ni wannan duk mai sauƙi ne har idan kin ba da naira dubu ɗari da hamsin to za a yi miki aikin ki malam dubu ɗari da hamsin kawai zan ba da ta so ne je mota Salamu alaikum. <coughs> Yabuna ashe kina nan can na biya ashe na lega can falon ki ai na ga ba kenan ashe kina nan ana sallama babu ansa sallama babu sanda zuwa a ballona ko babu komai sallama ai ba bacin shi zaki wasa da ita ba ne haɗin kanki don Allah don annabi ki tsaya a yi wannan biki lafiya a ƙare lafiya wannan kati ne na gayyata na ɓangaren mutanen da za ki gayyata idan ba su ishe ki ba magana a ƙara miki kamar kwashe kayanka dan wannan naku ne ba abin da ya dame ni kuma ba wani dangi na da zan kira kuma ba wani dangi na da zan gayyata ko da kaga wani dangi na ma ya zo zuwan kan shi yayi ni ban aike shi ba ko kuma ya zo ya taya ni bakin ciki don haka kwashi kaya duka Lebra. Lebra. ina fatan na kai wannan kwanakin uku ranar da ɗiyata za ta ƙwace min masoyina ranar da na zirze sun sirrin ɗiyata kamar yadda ya san na wasar na rasa ta yadda zan yi fasar wannan mummunan lamarin san za mu iya zuwa ya yi mana aikin wuta wata ya farɗaƙa su don Allah don Allah ta iyakacin bokaye da masafa da malaman da suke garin nan don na raka ki me zai hana ki haƙura ki fawwala wa Allah ikonsa inda buƙatar nan bata biya ba yaman shiru ban taɓa zaton zancen wannan yanka kalamin daga bakin ki ba mun ne ka kuma yau kika tabbatar min da cewa ke ba kawar da za a ci gaba da zama da ita ba ne monika don na lura ba za ki taba yi goyawa amintakan mu baya ba don na ci gaba da burina ni kam na gaji ne labana kwana nawa kin gaji ma kike cewa da Allah rufe mun baki duk ba ke kika janyo mun wannan bala'i ba duk ba ke kika janyo mun ba eh tashi ki ba min gidana muguwa zalima muna na ce tashi ki ba min gidana ta Allah ne kake kuma zargi na ni na haɗa da shi na san sanda kuka je kuka like dan haka kake min zance banza amma idan kin fita ki tabbatar ba za ki sake zuwa gidan nan ba tunda ba gidan ku bane ni za ki wa gorin gida ware ni gashin kaina nake ci domin a gidan kaina nake ke kuma fa a ƙarƙashin wani kike na ce ki fitar min daga gida ba gori bane a gabanki kici da matsalar da yake gabanki ni kin ga tafiya tsinanniya Allah ya isa tsakanina da ke ke ma za ki haɗu da ta take a gaba Lubna na ɗauko ruwan dafa kaina Nazar ka cuce ni ka cuce ni ka ci amanan ƙauna ta ma za yi ka haɗa soyayya ta da na 'yata a guri ɗaya amma ba komai Ban sani ba munafiki. Kai kana tunanin akwai zaman lafiya a gidan har kake tambayanta. Na zo na yi maka karshe kuma na ƙarshe a cikin gidan nan. Kada ka ga gobe za a ɗaura aurenka da rikayya ka yaudari kanka. Wallahi har in ina cikin gidan nan kuma har na kai gobe wallahi auren nan ba zai ɗauri ba. Nazir, kamar yadda na faɗa maka, zan iya yin komai don bukata ta ta biya. Um, hajiya, ni ban san dalilin da ya sa har yanzu kika kasa rungumar kaddara ba. Ya kamata ki haƙuri ki amince da auren nan. Allah ya riga ya kaddara cewa Rukayya ta ce. Ƙarya kake, azzalimi, matuci. Kai baka jin tsoron Allah ne? ka tarayya da ni a shimfiɗa sannan kuma yanzu ka ce ya ta za ka aura ƙarya kake Nazir, ka sani, auren ƙadarikayya ya haramta domin ka sani ni ni mahaifiyar ce. Lubuna kenan. Lubuna fa ka ce Nazir. Ai sunan kenan. Ko kina da wani suna bayan Lubuna ne? Bari ki jin gaya miki, daga miki kafa nake yi. Amma ina so in tabbatar miki da cewa yau, daga yau na yanke duk wani abu da zai sa rika miki kara ko kuma rika saya sunanki. ina so ki san wani abu guda kamar yadda kike da aure kike zaune a cikin gidan mijinki lafiya ni ma haka nake buƙatar in yi aure in zauna da matata lafiya domin babu wani abu da nake ji a game da ke yanzu wallahi illa matukar tsana na tsane ki ni ka tsana nazir ni ka tsana ka manta cewa kana faɗa mani kullum da cewa ne kake so baka san soyayya ba sai daga kaina ni ka tsana ƙarya kake kai min kishiya a zuciyarka ƙarya kake sake ni ba zan sake ka ba sake ni ba zan sake ka ba ba zan sake ka ba na gode Allah da ya sanar da ni wannan zalunci da cin amana da kuka daɗe kuna kulla hakika da a ce sai ban da aka ɗaura auren auren da rukayya na san da wannan abu amma Allah ya sani limna ba na cutar da ke ba kuma na zalunta ki kuma kai ma ka sani na rike ka amana shi sanya Allah bai wako damar kun aiwatar da burinku ba za ka bar gidan nan kuma a yanzu cikin gaggawa domin ci gaba da ganinka a gidan nan zai iya sanya na aikata abin da ba zuciya ta take zo kuma na tabbata Allah ba zai baka ba Libna kin san ko ban ambata kalmar saki a gare ki ba kin san hakika saki ya tabbata a gare ki ki jira sake ki saki inna lillahi ban san sake ganin ki a rayuwa Allah na, wayo ni na cuci kaina, na ta amanan aure da kaina, nazar Allah ya isa ban yafe ba. manya yafe maka ba ka cuce ni wayo Allah wato duka ya kamata a cikin haƙura kin daina kukan nan kamata a ce kin saba da wannan hali da ke ciki ki mago da Allah da Allah bai nufa kin auri wannan macuci ba abin da ke so da ki ki duba daga cikin samarinki da suke zuwa cikin masoyanki ki diba wanda hankalinki ya kwanta da shi ki kai ba da hankalinsa sai ki sani da mu domin bai kamata mu ci gaba zama da ke haka ba kamata yake aure haka ne Mun riga mun daidaita da Abbas, shi zan aura. Wani ne Abbas? Ko wani wani dan fari nan da nake ganin yana zuwa wajen ki? <sighs> To. Alhamdulillah, zan neme shi ko kuma zan yi bincike a kansa ba na Allah miki albarka shi ke tafi. far mata kai dama ba ke bace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na je suke ta ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah dan annabi na ji karami ka zama namiji jajirtacce mana mu da zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu ki ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana